radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 illallah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. daga nan sai sauran shirye wa wanda suka hada da mu koma noma tare da mushtaba adam da kuma shirin kidikidin iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma muna da lokaci za ku sake jin mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na ko san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 4 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da bakwai ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan satumban shekara ta 1882 thomas edison wani injiniya ɗan ƙasar amurka ya ƙirƙiro injin bada wutar lantarki na farko a duniya an haife shi a ranar 11 ga watan fabrairun shekara ta 1847 a birnin milan na jihar ohio ƙasar amurka a bincikensa ya gano yadda zai kera injin bada wutar lantarki sannan kuma ya kera injin bada wutar lantarki na farko a shekara ta 1878 da wannan injin din ne yake rarraba wutar lantarki a wasu yankuna na birnin new york bayan haka edison ne ya kirkiro kwallon lantarki a shekara ta 1879 edison ya mutu a ranar 18 ga watan oktoban shekara ta 1931 yana ɗan shekaru 84 a duniya da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ali kudusi babban mai gabatar da kara a jamhuriyar musulunci ta iran ya shahada sandidiyar tashin wani bam wanda masu kiyaya da tsarin juyin juhalin musulunci suka dana masa a birnin tehran kudusi ya yi karatun addini a gaban manyan malamai a birnin kom na kasar iran waɗanda suka hada da margayi imam khomeini da kuma ayatollah burjardi sannan kuma sanadiyar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha an kama shi a lokuta daban-daban ana ɗaure shi bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar iran margayi imam khomeini ya naɗa shi a matsayin babban mai gabatar da ƙara na jamhuriyar musulunci ta iran amma a rana irin ta yau masu ƙiyayya da tsarin jamhuriyar musulunci sa kashe shi ta hanyar tayar da bam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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da kyakkyawar alakar iran da najeriya ta tsawon shekaru hamsin lokaci ya yi da amurka za ta yanke shawara za a tabbatar da gaskiya ta kan yarjejeniyar nukiliya ƙungiyar jihadar islami ta zargi isra'ila da kashe falastini ta tsaye da shi da gangan Ƙasar togo ta sanar da sakin uku daga jin sojin kasar ivory coast da ake tsaye da su a ƙasar mali yanzu kuma ga cikakkun labaran 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da kyawar alakar najeriya da iran ta tsawon shekaru hamsin a wata yadda kamfanin dancin labaran ƙasar iran ya yi da babaji umar misau wani ban jami'in diflomasiya kuma tsohon jakadan najeriya ƙasashen burkina faso kenya da somaliya ya nuna fatarsa na ganin najeriya ta ci gaba da amfana da dangantaka daga tsakaninta da jamhuriyar musulunci ta iran ta tsawon shekaru hamsin da yake bayani game da yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin iran da najeriya da aka sanya wa hannu a ranar 27 ga watan agustan da ya gabata kan yadda za a yi aiki tare a bangaren makamashi inda iran za ta taimaka wa najeriya wajen gyara matatun man fetur ɗinta da suka lalace na tsawon lokaci ya ce wannan ci gaba da aka samu ya nuna irin yadda tsohuwar dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu take kara kyautata ta fuskar diflomasiyya a nasa bangaren ministan tsaron najeriya janar bashir magashi mai ritaya a lokacin gana wasu jakadan iran a najeriya muhammad ali bak a hedikwatar tsaron ƙasa da ke abuja ya faɗi cewa yanzu ne najeriya za ta gane babbar ƙawarta ta gaskiya da za ta taimaka mata a ɓangarori daban-daban wajen kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da take fuskanta lokaci ya yi da amurka za ta yanke shawara za ta tabbatar da gaskiyarta kan yarjejeniyar nukiliya mai ba da shawara ga tawagar iran a tattaunawar fa'o da eh, yarjejeniyar nukiliya muhammad marandi ya faɗi cewa lokaci ya yi da joe biden shugaban amurka zai nuna da gaske yake yi tun da iran ta gabatar tun da fari a shekara ta 2015 an sanya hannu tsakanin iran da sauran kasashen turai wato amurka birtaniya faransa jamus shana rasha inda ya kunshi iran za ta rage wasu ayyuka a ma'aikatar nukiliyar ta daura da haka za a so ta hankumin tattalin arziki da aka gaba mata sai dai a shirka ta da 2018 gwamnatin donald trump ta fice daga jejeniyar ta da sake kagaba wa iran sabbin takunkumi da dawo da waɗanda aka cire a babayan nan dai iran ta miƙa amsa ga mai kula da siyasar waje na ƙungiyar tarayyar turai wato joseph borrell na shawarwarin da kasashen turai suka bayar don mika shiga kasar amurka kuma tuni washington ta sanar da karbar shawarwarin na kasar iran kan tattauna da ake yi na da yarjejeniyar nukiliyar iran ƙungiyar jihadar islami ta zargi isra'ila da kashe falastini take tsare da shi da gangan rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar gwamnati ta jihadul islami ta tar da laifukan yaƙi da haramcin ƙasar isra'ila take tafkawa kan fursunonin falastina take tsare da su ta ce shahada da musa abu mahamid da isra'ila take tsaye da shi yayi a gidan yari ya nuna irin bakar siyasar da isra'ila take ya nuna irin bakar siyasar da isra'ila take yi na kashe fursunonin falastina take tsaye da su sannan a hankali haka zalika ya zo a cikin bayanin cewa mahamid ba ne dan shekaru 40 da haihuwa da ke tsaye a gidan yarin isra'ila ya yi shahada ne sakamakon rashin bashi cikakkiyar kulawa da lafiya a asibitin isra'ila wanda hakan keta haƙƙin ɗan adam ne na ci gaba da rayuwa wannan yana zuwa ne kwana biyu bayan da fasoni falasina guda ɗari suka fara yajin cin abinci na sai ba ta gani a faɗin gidajen yarin isra'ila domin rashin amincewa da matakan gallazawa da isra'il take yi da sunan tsarin da sunan sabon tsarin tsare fursunoni a hukumance a nata bangaren kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana cewa isra'ila tana take haƙoƙin yanci da yarjejeniyar geneva ta hudu ta ba wa dukkan fursunonin falasɗinawa don haka tsarin da isra'ila ta bullo da shi take haƙƙin bil'adama ne to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kasar togo ta sanar da sakin sojoji uku daga cikin sojin kasar ivory coast da ake tsaye da su a kasar mali mahukuntan kasar togo da ke shiga tsakanin kasashen mali da ivory coast sun sanar da sakin mata uku daga cikin sojojin kasar ivory coast guda arba'in da tara da ake tsaye da su a kasar mali tun a ranar goma ga watan yulin da ya gabata kuma an sake su ne a wani shiri da aka bullo da shi da ya shafi jin kai a nasu bangaren mahukuntan kasar mali sun bayyana cewa ana zargin sojojin kasar ivory coast ne na kasancewa sojojin haya zagin da ivory coast ta musanta ta da bayyana cewa suna aiki ne a kashin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya mahukuntan ƙasar ivory coast sun yi alkawarin ci gare da bibiyar lamarin a ƙasar mali bisa dokin majalisar ɗinkin duniya da ya shafi aikiwa da dakarun wanzar zaman lafiya zuwa wasu ƙasashe mali ta zargi abijan da goyon bayan ƙasashen yammacin afirka wajen gagama takunkumi kan sojojin da ke mulki a ƙasar bayan wato juyin mulki da aka yi har sau biyu tun daga shekara ta 2020 dan wasan kareti na kasar kuwait ya janye daga gasar league dan kada ya kara da dan wasan isra'ila rotani sun bayyana cewa dan wasan kareti na kasar kuwait muhammad al utaibi ya janye daga wasan kareti na premier league na ɗaya da ake buga a birnin baku na kasar azerbaijan don kada ya kara da abokin hamayyarsa na isra'ila don nuna goyon bayansa ga al'ummar falastinu da isra'ila ke zalunta da kuma nuna adawa da mayar da hulɗa da Isra'ila. Tun da fara da ya tsara cewa ɗan wasan ƙasar Kuwait zai kira da abokin hamayyarsa na Isra'ila ajin nauyi na kilogiram 60 sai dai ya sanar da janyewa da gasar don kar ya kara da abokin karawar tasa ɗan Isra'ila mai suna Ronen Gedbag. Wannan ci gaban yana zuwa ne banda 'yan wasa musulmi daga kasashen duniya daban-daban ke kin karawa da 'yan wasan isra'ila wasanni na kasa da ƙasa domin rashin amincewa da ci gaba zaluntar falastina da isra'ila ke yi da dama na ganin shigar 'yan wasan isra'ila wasannin motsa jiki na kasa da kasa wani mataki ne na shirin taimakawa isra'ila ta sanya hannu kan yarjejeniyar daidaita dangantaka da kasashen musulmi da larabawa duk da irin zalunci da laifukan yaƙi da suke tafkawa kan al'ummar falastinu To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Ibrahim ke kenan ɗage da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na koma noma tare da mushtaba adamu ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan kafiyar wasu wato koguna a cikin nahiyar turai da kuma afirka wanda yake ɗaya ne daga cikin alamun sauyin yanayi a duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. cikin watan da ya gabata mazauna garin boreto da ke arewacin kasar italiya suka fara lura da cewa wani sashe mai tsawo na kogin po wanda ya ratsa ta garin nasu ya kafe ya bushe tsawon wurin da ya bushe ya kai mita goma daga gaba zuwa cikin kogin mazauna wannan ƙaramin ƙauye na ƙasar italiya sadaka kai da komowa a wannan sabuwar hanyar tare da karnukansu kai kaci sun sami wata sabuwar hanya ta yawan buɗe ido kogin po dai shine mafi girma da tsawo a cikin kogunan da ƙasar ta italiya take da su wani rahoto da shugaban ciwo take kula da kogin alessio picarelli ya karba ya nuna cewa ruwan ya yi ƙasa da mita 2.9 wanda shi ne mafi ƙaranci da ya kasance wannan ya sa aka kaɗa ƙaraurawa kan cewa maɓuɓɓugar ruwan mai muhimmanci a ƙasar ta italiya tana cikin hatsari wannan kogin dai na po yana da tsawon kilomita 650 daga zuwa zuwatsun elb na turai masu kankara a kan hanyar da yake wucewa wannan ruwan yana jika arewacin italiya da mayar da ita zama mai yabanya da manoma ke cin moriyarsa matuka. wannan yankin ne ake kira da sunan kwandon burodi na kasar italiya kuma daga wannan yankin ne kasar italiya take samun kudaden shigarta da suka kai kaso 40 cikin 100 na jimillar dukkanin kudaden shigar kasar abin da yake faruwa da wannan kogi mai muhimmanci ta fuskar tattalin arzikin kasar italiya sakamako ne na sauyin yanayi a bisa yadda aka saba wannan irin sauyin yana faruwa ne saboda karancin saukar ruwan sama a cikin watan agusta. babban jami'in da ke kula da kogin ya bayyana cewa a baya ana samun saukar ruwan sama sau ɗaya a cikin kowane mako ko kuma bayan dukkanin makonni biyu amma yanzu an ɗauki watanni uku cur ba tare da ruwan sama ya sauka ba tushen matsalar dai shine daga can duwatsun el inda aka samu koma bayan saukar dusar kankara da kaso 50 cikin 100 tun shekaru 20 da suka gabata inda aka bayyana cewa idan aka ci gaba da fuskantar wannan matsala to shakka babu rikici da ƙasar italiya za ta iya fuskanta ta fuska tattalin arziki yana da yawan gaske aikin gona zai samu koma baya hakanan kuma za a fuskanci matsalar ruwan sha a yankunan kasar masu yawa to idan muka nufi kasar comoros kuwa da ke afirka a gabacinta za mu ga cewa ana fuskantar wani yanayi da ya kama da na italiyan inda yanayin kasar yake fuskantar matsalar sauyi saboda sada dajuka da ake yi domin samar da gonakin noma. a baya wannan kasar wacce take a matsayin gungun tsibiru ne a gabashin nahiyar afirka tana samun saukar ruwan sama fiye da yadda yake a nahiyar turai amma sare dajuka da ake yi ya sa komai ya sauya a dalilin haka fiye da rabin tekunan kasar sun daina gudana tun a cikin shekara ta 1950 ne dai da aka tsari tsara dajuka a cikin ƙasar comoros saboda samar da gonaki aka fara fuskantar wannan matsala sara itatuwa waɗanda suke aikin tsotsar ruwan sama da ya sauka su adana shi a ƙarƙashin ƙasa ya haddasa koma baya wajen samun ruwan sha balle kuma saukar na sama da za a dogara da shi a noma. wani masani a kan harkar yanayi a ƙasar ta komoro malam tsahir ya bayyana cewa a cikin shekaru 40 da suka gabata koguna hamsin a ƙasar sun kafe baki ɗaya kuma a wasu yankunan samun ruwan sha ya ta'azzara al'ummar wannan ƙasa kuwa sun rubanya daga shekara ta 1980 zuwa yanzu a baya yawan su bai kai miliyan ɗaya ba amma yanzu su rubanya wannan yana nuni da gagarumin ƙalubalen da ake fuskanta a wannan ƙasa to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin mu ya zo ƙarshe kafin mu ƙarƙare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu madalla yanzu kuma sai shirin na karshe wato kide-kiden iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. jama'a masu saurare to a yau shirin namu ya gato muku bahadarin murad khani ne domin jin irin waka da ta mana 活着。 madalla da bahadar murad khani a cikin wannan waka da ya tanada a cikin wannan waka da ya ramana da fatan masu sun amfana a nan zan jarin zamun shirin gan lokacin na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa ayi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh